ka in dai bacci ya kwashe ka in ya kama katifa ka san da duk gidan ka za ya konewa ka san da duk gidan ka za ya konewa ina masu bukatar neman canji ni alhaji musa dan kwairo abin da ne ya rida da canji in riga ka ta mace ko ta yi dotti ko ta kece ka canza ta gaske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 kowa kwance gaskiya ne kowa tafi gidan su cikin ku sai ya canza baba na ko kowa ya canza gwaggo ya je can ya canza baba na ko kowa ya canza gwaggo nasara Allah ita an nasara ba ne bukata an nasara in ba daga Allah ba je in ba daga Allah ba ne bukata adalece ne alhaji Musa dan kwairo to ku yan fi arefe amma ko ga hannunku ko kuma ba ku da ɗake to wai me za ku bula ce wai me za ku bula rike makolle in dai ba shi da dake wannan sata ya gashi shi wannan sata ya gashi yawa gagara ko gwamna da garba mai sulke. Yaro bai san yalo ne ba sai ya yi kalo da mai karibi ya kashe shi kwanci har ya gaza motsawa. Yaro bai san yalo ba sai ya ga da mai karfi ya kashe shi kwance ya kashe shi kwance ya gaza musa na ji jawabi je ya ga dan kaza na ji jawabi je ya ga dan kaza mazuru da kai da shaho ko ne mai ya maci kaji ga da na dago Ganga da, ganga da mai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 nonon sakwato shebukan giwa na dama kai tona ne kuma sannan na dama ka kyauta da yadda a cikin garin sakwato mun tahi buɗin ga mun je ya bolo kale game mun je cikin garin